masu kallon barkamu da daga hotunan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya ga wani suka tarshe ne yanzu ba tattauna a cikin shirin na namu wato tarbiyya ta gari jari da babban malamin mu wato shekha ibrahim daurawa a ah, malamin sake maka maraba a cikin wani shiri ga mu je tarbi lokaci malam ah, muna tattauna akan yadda ya kamata a yi mu'amala da ya mace musamman idan ta kai shekarun balaga abubuwan da ya kamata a gaya mata me za ta yi me kuma ba za ta yi ba sai ka ambata mana malam cewa a ah, wani lecture da ka yi da kuma shari'a da ka tambayi shi da daktoci cewa iyayensu gashi ba su yi karatu ba amma ga matsayin da suka zama su ke rike da al'amura da ilimi su ke rike da kasa ka ce malam eh, me sirrin kuma me dalilin da ya kawo ka. Mm-hmm. to bayan na yi wannan kalubale cewa mafi yawa manyan kasar nan mafi yawa su iyayensu mata suna nan da raima amma ba su yi primary school ba amma 'ya'yansu kuma sun zama masu ilimi masu hankali hmm. masu tarbiyya wasu ma an yadda an ɗauki ƙasa an basu gaba ɗaya saboda an yadda da su to yanzu kuma gashi muna ta cewa mata su ilimi su ilimi su ilimi muna ta ziga su su ilimi amma kuma gashi ana ta haihuwa 'yan kwaya da 'yan daba da mashaya da masu kwata waya sai muka ce to meye sirrin da ya jawo waɗancan iyayensu ba su da ilimi hmm. su suka yi ilimi sirrin guda ɗaya ne shine waɗannan sun yarda su zauna a gida don siwa mutum biyu hidima da miji da ɗa za ga ba ka ba ilimi take baka ba amma kuma tana sauƙaƙa maka yadda za ka yi ilimin za ta maka abinci za ta maka wanka za ta sa maka uniform za ta rakaya maka jakarka za ta rako ka bakin kofa ta ce allah kiyaye idan ka dawo za ka tarar da ita a zaune tana jiranka ta gama maka girki ta gama maka abinci tana jiran ka iso kana zuwa za ta cire maka uniform ta yi maka wanka ta mai maka da kayanka na gida ta kawo maka abinci ka ci ta ɗauke kwana sannan ta kai ka kai bacci ta tashe ka lokacin da aka ce a tashe ka ai karatu aikinka kawai take yi kai take wa hidima in ba kai da lafiya za ta ɗauke ka ta asibiti ta shiga layi awa shida tana jira a zo kanta don ta samu maka lafiya in ka faɗi ko ka ji rauni ka zo gida ka tare da babaka a zaune abin da za ta iya za ta yi mawuni za ta iya bazan da nan za ta rimske ka ta kai ka asibiti 24 hours service 24 hours <laughs> to kuma abin da ke faruwa shine mutum yana da awa 24 sau bakwai a sati hmm. yake da su sai ka buga nawa kenan ɗari ko da hamsin da biyu ne eh, to waɗannan awannin in ka ɗauki cewa to awa nawa ake a firamare in yaro firamare yake hmm. mace ko namiji kuma so nawa ake sau biyar hmm. to in ka ɗauki awa shida shida sau biyar kaga duka ba zai wuce awa talatin ba To kusan awa ɗari da ashirin kana tare da babanka dole tafi maka tasiri rayuwarka rabi tare da ita kuke to wannan ne ya sa su ba ilimi suka bamu ba amma daurin gindi muka samu daga gare su cewa aikinmu kawai suke yi ba ta sana'a ba ta komai ko sana'a take ta kusa da gida ce kuma sana'a mu muke ci ta sa maka kudin makaranta ta sai maka uniform ta sa maka dan fensir ta aje maka to amma yanzu duk mace ta yi ilimi ba ta yi ilimi ba ne dan danta ko ba ta yi ilimi ba ne dan mijinta dan ta nemi kuɗi ne kaso casa'in na matan da suke karatu don su yi aiki ne ba ta yi karatu ba ne don ta ba ɗanta ba ta yi karatu ba ne don ta wa mijinta hidima ba ta yi karatu ba ne don ta zauna a gida don ta fita ne saboda haka aikinta da za ta yi wa ɗanta a waje take yi tare suke fita da uban da ɗan da mijinsu tafi sun ya dawo gida masu aiki zai tarar ko nani ko mai nanawa ko eh. wace ce dai ita zai tara a hmm. gida ba uwarsa to kaga duk abin da zai a awannin nan na gida mafi yawa ba ta nan ba ta san me yake faruwa ba wata tana cewa ai lokacin da yaron zai dawo nima na dawo gaje kikin dawo a gaje ke ma zuwa kike kike wani aiki a waje kika gaji shi ma a gaje yake dawa saboda haka ba kowa ya zo ranuma ma abinci zai wannan dama ta riga ta yi abinci ta yi ana yi abinci a flax na saka musu ki kai abinci a flax wani iri yaro bai ga uwarsa tana hayaki tana yana hawa yana zuba saboda shi ba waɗannan yara suke tattarawa fa wajen riƙe uwa ya da abincin ma da abincin ya za a zauna a ci to waɗannan shi nace shi ne a fahimta ta bambancin da ya jawo yanzu yara da ake haihuwa ba sa amfana da ilimin iyayensu maza ba sa amfana fiye da ilimi saboda sai dai kawai har ma sharaɗi ake sa maka cewa za ka aure mace sai kaya da za ta fita ta yi aiki kuma aikin nan makasudinsa ɗaya ne kaɗai a samu kuɗi kaga akwai mace tsakanin ilimin mata da aikin mata idan aka ba mata ilimi tun da an yadda sun da ba za su ce sun daina haihuwa ba hmm. ba su ce sun daina eh, tarbiyyar yara ba aikin da za ta yi na gina ɗan adam ya fi aikin da za ta yi a wani kamfani ko a wata masana'anta ɗanta kaɗai da za ta wa tarbiyya a samu good president ko a samu good vice ko gwamna ko ciyama ko hmm. malami ko ɗan majalisa ko waye wanda zai fito da hali mai kyau domin ai gida shine masana'antar mutum ana ake kera mutum da halayensa da ɗabi'o'insa da ana yake koya da zari da fada da fushi da wasu halaye masu kyau da marasa kyau duk daga gida suke farawa charity begin at home saboda haka kaga ashe kenan wannan al'amarin shine dalilin da ya sa uwa dole ta sa ido akan 'ya'yanta kan canjin rayuwa da ke zuwa yanzu sun fara bukata mace ce baki koya mata girki ba baki koya mata tsafta ba baki koya mata kwalliya ba baki koya mata canjin rayuwa na jinin al'ada da zai mata da balaga ba baki gaya mata yadda kashe-kashen maza yake a waje ba akwai good akwai bad akwai ugly mm. akwai best akwai beta da waye kamata ta haɗu shin wani ya mata magana za ta saurare shi ko ba ta saurare shi ba yanzu yarinya ce za ta tafi university sai kawai wani ya ganta tana tafiya haka a gefen titi sai ya fakin salamu alaikum ta tsaya ta ce wa alaikum salam ina za ki ta ce makaranta to shigon karasa ki ta ce a ce na gode nan ne a ce a ta ce mahaifina ya ce kai shiga mota kowa e to ba ni lamba wa ki ta ce a ya ce in an tambayi lamba wa ta in ba da tasa haka yanzu ta mahaifina zan baka da za faɗa kira faɗa mishi na'am duk abin za a faɗa kira faɗa mishi yawa a kira a faɗa masa mm. ko in ba da lambar in mace ce in ba da lambar babata in namiji ne in ba da lambar babana ya fara yin magana da babana ya fara zuwa su yi magana da babana babana ya amince ya kira ni haɗa ni da shi yanzu dan Allah yarinyar da take da wannan hankalin take da wannan tarbiyyar ai kai kanka ka san akwai wanda ya kawo min invitation na aure sannan yake gaya min dalilin da ya sa auren darasin akwai ban sha'awa wato shi asali kaɗa yarinyar maye da ya kaɗe ta sai hannunta ya fada ana akwai wajen gashin masara sai hannunta ya fada sai ya kone cikin wutar da ƙarfen nan sai ya kone hannun kuma gurin da caɓi ta fada haka ta jiki sau da ka yi fakin din mota ya fito ya ga halin da yarinyar nan ta shiga sai ce mata ta shigo mota ya kai ta asibiti cewa ba ta shiga ba ga ciwo a jikinta ta ce ba ta shiga ba to ina gina ku kai ta ce sai ya fakin din motar ya nemi a daidaita sau suka shiga a daidaita sau suka tafi gidansu ya je ya ce shine ga abin da ya faru ga abin da ya faru babata ta ce babu komai tsatsayi ne yi tafiyar ka za mu kai ta asibiti babu komai tsautsayi ne jika abin ya bashi sha'awa yadda yarinya ta nuna eh. da kuma yadda mahaifiyarta ta nuna ah. eh hmm. suna da taku hmm. Saraka bayan kwana biyu uku hudu ya je ya duba ta to ce daga nan ne maganar aure ta fara gashi an kawo invitation za a aure ya tarbiyar ya gani mm, mm, mm, in wata ce ai kaga shiken ta ga mota muke ta kawai a shiga ina za a tafi a to kaga wannan sai an nuna ma yara waɗannan karɓar abu a waje ci da sauransu sannan yanzu tana son ta dinga kwalliya tana da 'yan bukatu ka a batta ta ga wani abu da zai burge ta irin na mata inda hali a gaya mata halin za in babu a gaya mata sannan ka a sa mata rayuwa mai tsada domin ta wanda zai aure ta ba zai iya ba zai iya a nuna mata rayuwa tsaka-tsaki kuma a nuna mata cewa za ta iya sarrafa komai za ta iya cin komai kuma za ta iya dafa komai mm. ta iya abinci mai tsada ta iya mai arha ta iya gasa nama ta iya dafa shi ta iya farfesu ta iya miyar kuka ta iya abin nan hannunta ya fada tun a gida akwai guri da muka je aka yi abinci kala-kala mm. sai ba yake gama da ce kun san wanda ya abinci da ce wala 'ya'yan gidan nan ne suke? wasu kawai tsaya ta kan girkin kawai su suke mana eh, abinci yanzu ita kowace ta iya wannan ta iya min har ake uban ya zo a ce baba ɗanɗanan haka ji dan Allah ban fita iya to gobe ke zaki mana ita <laughs> duk wannan dabara nake musu hannun har gasa yake sawa to kaga ana ya kamata a sa yara gasa ke uwa yanzu sai ki bai yake yau ita za ta yi mai gida a ɗanɗana a ji ta yi daɗi mm. a yaba mata kuma a bata kyauta a kai cewa ita ta fi iya miyar kuka a gidan ita ta fi iya miyar kaza abincin da dinzu aka kasa dafa su dan da ake son miya kaza za ce to wacce ke zaki eh mm. sai a ce wacce ce zaki mm. to kaga wannan duka reno kake saboda wani gida za ta a nuna mata an yi baki ta zo ta kaishe su ta koma gefe yanzu akwai wanda yake ce min babarsa ce ta nemo masa aure a wani gida saboda ta je gidan ta tare da yaran gidan a nitse amma akwai gidan da zaka je ba uwa aka yi su yaran suka ɗauke takalmin tawari ɗaya uwa kamar ta binne kanta aka zo aka ta neman takalma ta na ba a ganshi ba yaran ta tara su a gaban baki tana dukan su ku fito musu da takalmin su inna lillahi sun kunyata ta wasu yaran za a shigo gida su ta hayaniya eh. an yi baki ta bari bari yaran nan kaza ka hawa ta ma fara la'ana da zagi saboda ba ta yi musu tsarin cewa in an yi baki wani wajen ba ku zo ku gaishe su mm. in ku gaishe su ku koma gefe duk wanda ya mun surutu ko ya daga murya ko ya hayaniya a gaban baki na ko kai kaza wallahi zan maganin ku in suka fita ga bulala ta can kun ganta a mm. rataye dama an ce a rataye bulala mm. ita wannan yan bulala ba ta duka ba ce ta barazana ce ai bindiga da aka ba dan sanda harbi zai yi da ita ta soja dan ya harbi ne sai ta baci. amma kaga mun an yadda an ba dan sanda kulki an ba da bindiga an ba da ankwa wasu lokuta ma za ka ga an fito da motocin yaƙi ana zagayawa hmm. da ai barazana ce da tsorata hmm. abokin gaba to wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ce kurata ya bulala hmm. domin yara su gani wannan sakon da yake isawa ba kadan yaro yana tsoron duka ba kuma dukan zai ba shi in kana dukan kuma sabawa zai amma daga tsorata shi da duka kuma wata riga an masa guda daya yawwa a daɗe ba a yi ba to saboda haka wannan ka nuna musu to to kaga da an yi baki za ka kai gidan yara a nitse ba za su yi miki hayaniya ba ba za su zo su takura bakinki ba ba za su yi wani rashin ladabi da za a fita ana zaginki a gari eh, cewa ‘ya'yanki ba su da tarbiyya ba hmm. matan ki nuna musu nutsuwa sun yi baƙi a zo wata daga nan ma za ta samu miji domin a cikin baƙi nan da suka zo tana da ɗa wata tana da yan wata dama tana neman ina za ta samu ɗanta ko jikanta ko ɗan uwanta ko ɗan uwata miji daga nan sai kiga ba sai yanki sun yi an ta bada hotunan su ana zagaya ba daga nan za samu miji saboda waɗanda suke kusa sun ga nutsuwarsu. su hmm. to kuma nutsuwa ake so ta samu tsafta hmm. kwalliya nutsuwa addini sallah hmm. ku dinga yin sallah tare da azkar in kuma tana al'ada ki riga kin koya mata abin da za ta yi in ta gama kin koya mata wanka kin koya mata za ta rama azumi ba za ta rama sallah ba mukin gaya mata hatta a lokacin al'adan ga irin yanayin da ya kamata ta yi ga yadda za ta tsaftace jikinta ga yadda za ta sa turare ga yadda za ta yi kaza ga yadda za ta kula da gidan ta kula da mijinta in ma ta yi aure menene ya halatta ga mijinta lokacin da take al'ada menene bai halitta har abin zai kai fa uwa ta fara bayyana wa yarinyarta ladabin kwanciya kai ta kusa aure kenan ta kusa aure ai dama duk muna ta tafiya ne akan tunda yanzu ai yaran da wuri suke fara auren ne ba ai da wuri amma samartaka da wuri ake fara da wuri ake fara ta mm-hmm. to dole sai an nuna mata wani sai ka an ce ya shekara bakwai suna zance da yarinya mafi yawa yanzu yara fa sukan yi samari ne tun suna secondary school wannan saurayin kuma yana nan suna zance suna hira suna magana suna waye wata har ta gama jami'a sai ya zo yana gaya ma shi yasa da yaro ya ce mun kaza sai in ce shekarar ku nawa ya ce wallahi malam 7 years 8 years muna soyayya wasu suna soyayya shekara takwas <laughs> shekara bakwai wanda bai kamata ma ka ba yarinya ka dama ta ba wani fuska a lokacin da take karatu yanzu wani abin da ya gaya ‘ya'yansa guda biyu ce to yanzu gashi kun gama secondary school gashi ina neman sama muku admission karatu za ku yi ko aure za ku yi idan karatu kuke so za ku yi to kada wata ta kamun miji ka kuma ta kula kowa in kuma aure za ku yi to ku fito da wanda kuke so ko yin fito muku ku zaɓa ku kawo min in zaɓa ko in kawo muku ku zaɓa za ku yi min auren dole ba ba zan muku auren dole ba <laughs> ta yanzu kaga 'ya'ya suna iyaye auren dole sai ta kawo maka wanda baka so kuma ita tana so ko ta kawo wanda kake so ita ba ta so kuma so ake kana so tana so sai ka nuna musu in karatu za ku yi duk wanda ya muku magana ku ce a da Allah ya hakuri yanzu karatu nake kan bata ma lokaci ka bata min lokaci wasu kuma yan matan suke zige su cewa to a yanzu in baki da kowa a hannu in kika gama karatu kika ce zaki zo neman saurayi to akwai matsala ne mm. ƙara ke zama kina da saurayin a hannu da tsaro saboda tsaro mm. to kuma wannan da za ta yi a hannun shi zai lalata harkar karatun domin tunaninta duk ya tafi kansa tunanin yawwa shi kuma saboda lokacin da yake ɗiba nata ba zai bata dama ta zage dantse ta yi karatun ba mm. yaran da suka mai da hankali a kan karatun su suke yin nasara mm. wanda kuma duk suka shiga harkar soyayya harkar kauna harkar kalle-kalle harkar tura sakonni wane ne bibiyar wasu baramij da wasu zaka ga yaran ma daga nan zaka fara gane idan yaran kai tafi wani sai ka ga in ka duba wayarsa duk maganar balci yan bal labaran bal kulab kulab din bal suwa suka canza wani kulab wane ya siya wani aka siyar hmm. duk wannan hakudin yara su gaya maka wani zaka ga ya tafi wajen motoci yana ta bin brand brand wace mota ce ta fito sabuwa wacce ce a kan layi hmm. kamfanin wane ne suka zo na daya zaka ga wannan layin ya dauka wani zaka ga cewa layin karatu ne wani layin game ne so wani sabon game ake da shi wanne ya iya wani za ga sun haɗu da abokinsa suna hira ka san game mai suna kaza ce a ah, kai ma sunan kaza so sai a yi ta canjin eh, eh, ideas akan sababbin games da suka fito yawa abin basira kowa wani ma ga qur'ani ne yana kokari ga wannan nawa haddace kai ma nawa ka haddace ya za in ka ko ka wuce ni kira a nawa ka iya mm, mm, mm. ko wani irin <clears throat> tunanin da ka koya masa eh. ko ka dora shi akai akan sai yake tafiya na'am to ana cewa lokacin shirya zo karshe za mu dakata nan waje na gaba za mu daura a yanayin bayani mu ɗauki ɓangaren mace da abubuwan da ya kamata a mata sha Allah mace daga sai mu ɗauki bangaren ɗa namiji da kuma yadda ya kamata a yi mu'amalar shi yan uwa masu kallon mu duka da kan lokaci ma na halinsa sai da Allah sake tara mu a majalisi na gaba za mu ɗaura mu dan abokai aiki na su ta gaba tashar nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Africa TV 3 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh